ko ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a wannan masallaci wanda aka jingina zuwa ga babban sahabi al-mughira ibn shu'ba wanda ke kan titin Besse gidan Igwai Sokoto inda muke karatu littafin mu na kitabut tauhidi wa isbatu sifatu rabbi azza wa jal na Muhammad ibn Khuzaima ibn Ishaqa Muhammad ibn Ishaqa ibn Khuzaima الملقب بأبي بكر المكنى بأبي بكر الملقب بإمام الأئمة رحمه الله تعالى إذا أنا جيد كراتون آه منا سكن muna babi na biyar wanda ka magana kan zikiru sifati zikiru surati rabbina mun gaggama ko ko mu hadisai daga ciki mun kare kan hadisi na arba'in daga farko littafi zuwa da shi ne hadisi na arba'in mun shiga cikin bayani na malam wanda yake na bayani na game da koraddi game da waɗanda ta cewa Allah baya da wajahu suna kawo hujjoji in ma na hankali alwajahu fuska ne ka magana suna kawo hujjoji in ma na hankali ko kuma na cewa wai na luga a ce wasu kila na hau ko na sarfu ko na wani abu ko na balaga irin cewa majazi irin cewa kaza irin cewa kaza suna ma yana doka ɗai bayan ɗaya yana raddi da warware maganganunsu akan haske na ƙur'ani da haske na sunna da kuma girkuwa cikin ilimin harshen larabci to mun rika muna kan cikin shafi na hamsin da uku ya duba ko in ce hamsin da hudu hamsin da hudu hamsin da hudu can saman karatu shekara ta biyu daga sama inda ya ce fata fahamu ina ganin an ga wurin malam ya ce fata fahamu ya zaul hijab ku fahimta ya kuma abuta hankali al-hija hija hankali ya kuma abuta hankali ku fahimta kalima alhija hankali annuba hankali allubu hankali al'aqalu hankali har ya zo ulul albabi ko hadisi ya ce liya liya ni minkum kulin nuha wal aqali annuha shi ma hankali li ulil nuha annuha sannan ana cewa alhija shi ma hankali duk da dai kalmomi na makusanta juna amma kuwa ce akwai wurin da aka umarni da ita a cikin ƙa'idar larabci fata fahamu ku nemi ku gane wanga bayanin da ne muku ya zawul hija ku nemi ku gane ya kuma abu ta hankali ku gane hazal bayan wannan bayani alladhi huwa mafhumun wanda wannan bayani fahimtacce na fi khitabil arab daga maganar larabawa ina jin wanda suka ratu wanda suka karatu wancan satin sun san kan me ya daura يا دورا كو يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كان تيوها وجه شين أب حرش لا رب شي أبا إلفاء إلينا ويبقى مرفوع لنا كما ذو الجلال الله يكي دام دام درفو علامة رفونا الأدوار سبو يكون الأسماء الخمسة يا صفا توجهنا با صفا تربنا to kuma duk abin da an ka siffanta kaga kenan tabbas akwai shi ko ba haka ba don har yana da sifa shi malam kokarin ya tabbatar yace la tazalaku kak ku kara da cikin abin ku doke rabon wani ku azama wani ko ko ku abinda ba mu shi kace mu zabe tumun dare shi ya gara kenan a baka zabi kan abubuwa guda biyu sai ka zo zaba ka zabi kure shi ya gara ku kak ku haka nan fa ku sawa as-sabili ku fat ta hanya muddin ki waccan fahimtar na cewa Allah bai da wajen ko ku a cikin ka'idar larabci yace zul jalal wa ikram sifa ce kan ta rabbi ba sifa ce ta wajen ruwa. duk kokarin ya kore ma Allah wajen to ya bar sawa sabili malai yace wa fi hatayn al ayatayn a cikin waɗannan ayoyi guda biyu dilalatun akwai bayani karara ma'ana karara daga dalla ya dulluna dilala akwai ma'ana karara anna wajha Allah cewa fuskar Allah sifatun min sifatin lai sifa ce daga cikin sifofin Allah wace irin sifa azzatiya dama akwai sifa alfi'liya akwai sifa azzatiya sifa alfi'liya kama a ce nuzulun Allah yana saukowa kai aiki na ya aiki ko kamar yana magana wa kallama Allah Musa eh kaga sifa fi'liya kenan to sifa zatiya kuma sifa ta zatin Allah da sarki ita ce kamar a ce Allah yana da yadun Allah yana da ainun Allah yana da qadamun Allah yana da saƙun, Allah yana da wajhun Waɗannan sifatul lahi zatiya to wajhu Allah ta'ala sifatun min sifatil lahi tana cikin sifa daga cikin sifofin Allah malam ce kuma ga hana karaba ce sifatul zati sifofin zati na Allah ma'ana duk wanda yake kore mu Allah wajahu yana son ya kore cewa babu Allah gaba ɗaya dun babu da za ai abu bai da wajen ko ba haka ba saboda wajen kamala ce ba na kaso bane wajen to duk wanda ka kore ma kuma wajen ai na kaso na to kuma Allah ta'ala Allahu an zalika wujuhan kabira yace la anna wajha Allah ba ana min huska Allah huwa Allah shi Allah ba aha wala anna wajahu ghayru ko ba an ce huska Allah wani Allah na ba Allah yana nan kuma tare da siffa ce shi ne huska tare da huska ce ba huskar ɗaika ba irin ni irin masu dumai ɗin goma ka a yi hoton kai ɗai ko ba haka ba hmm. Allah ba kai ɗai na ba ba huska ɗaika ba sannan ba cewa aka yi Allah mai da huska ba shi daban huska daban ba haka ba ne hmm. Allah yana nan kuma tare da huskarsa a zakiya a fahimci wannan sosai ba fuska Allah wani abu na da ba fuska wani abu na daban ba Allah ba sannan kama ni kama za a mace mu'abtilatul jahaniya kamar yadda jahaniyawa al-mu'abtila masu kore ma Allah sai kofi sun kafa su ce a wajen wajen din ne ta cikin Qur'ani wani abu na daban ba Allah bane sannan ba sifa ta Allah ba sun ce ni suka nihi da suka fassara za mu zai kawo mana yace li anna wajha Allah saboda fuska Allah لو كان الله لأن وجه الله لو كان الله saboda fuska Allah da ita Allah ita sukutu ita fuska ita Allah babu Allah fuska daita la qur'a da haka ana karantawa wa yabqa wajhu rabbika zi zi da haka da a karanta zil jalali wal ikram kila fahimta inda Allah daban fuska daban to a yayin da Allah akwai Allah yana nan kuma tare da fuskarsa kuma fuskarsa ba daban ba shi daban an gane ba to sai ya zan ya ce wajahu ka yi dingina wajahu zuwa ga rabbu sannan ya siffanta ta da zul jalali wal ikrami irin wanda ya siffanta kai ne da zul jalali wal ikrami tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikrami to ya kuma ita ma fuska ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikrami kenan ita sifa sifa Allah ta wajen wuta Allah ta ba fuskar daban ba Allah daban ba kuma Allah daban ba fuskar wani ba haka bane Allah ta mu gane wannan fa liman la yafhamu hadha al-qadar fama liman la yafhamu hadha al-qadar min al-arabiyya babu fama babu liman ga wanda لا يفهم هذا القدر qadara فهمت ya fahimta wannan dan gwargwadon bayani duk wanda bai ya gwargwadon fahimta gwargwadon wannan bayani to bai da hazzun hazzun saqata da wannan nuska sai da dibo wata nuska hazzun bai da wani rabu min al-arabiyya ga larabci duk wanda bayanin haka bai gano shi to bai da wani abu da larabci ba ma liman la yafhamu hadha al-qadara min al-arabiyyati hazzun bai da wani rabu cikin larabci an gane ba wa wada al-kutuba ala ulama'i ahli al-athari القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم ووضع kitaba shi wanda bai da rabo ga harshen larabci bai da rabo ko to kuma wawa ba kitaba shi na ya azali tattafai ya rubuta da tattafai ala ulama'i ahlil asri an gane haka ne ko ala ulama'i ahlil asri yana raddi akan malaman mutanen hadisi akan masu malaman hadisi waɗanda su amal abin su ne suwa alka'ihi na bi wa rabbihim wa sunnati nabiyyi masu magana da littafin ubangijinsu masu magana da sunnan annabinsu to duk wanda ya zan bai fahimci wannan ba kuma har yanzu yana rubuta raddi kan ahalin sunna masu magana da harshen alkur'ani masu magana da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to bai da rabo ga shari'a kenan wa za'ama ta jahamiya mallan yace jahamiya sun kariya alaihim la'ainullahi la'anoni la'anoni Allah su tabbata gare su su kariya wai anna ahlus sunnati wai ahlus sunna wa mutabbi'il asai masu biya asawu turabun sabai alƙa'ili na fi kitabi rabbihim masu magana littafin ubangijin su wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu magana da sunnan ma'aikin ma'annabin su al-muthbitina lillahi azza wa jalla masu tabbatar ma Allah gudakin sarki din sifati daga cikin sifofi ne su tabbatar masa ma wa safallahu bihi nafsahu abinda Allah sifanta kai ne da shi fi muhkami tanzilihi a cikin littafi ne katangantacce al-musbiti baina daftaini wanda aka rubuta tsakanin makari da makari sannan wa'ala ala lisani nabihi kuma suka tabbatar ma ubangijin su sifofin da suka tabbata akan harshen annabinsa? sa al-mustafa annabi ba sallallahu alaihi wasallam wanda yake abin da ya tabbata ga harshen annabi ya zo ne bi na al-adali ta hanyar cirato adili an adali daga adili mausulan kuma sanadi sadadde ilahi zuwa gare ko to wai sai su su jahamiya sun kai cewa su waɗannan wai mushabbihatun su a mutane ko su ka su a mushabbiha kira kun gane mushabbiha inda ya faru to haka haka yan jahamiya Allah ya jere musu albarka yace haka sun kace wai sun ka dauki ahlus sunna masu biya hadisan manzon Allah masu biya asaru na sahabbai masu magana da harshen alkur'ani masu kujja da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma sunna da ta tabbata daga adali daga adali zuwa adali daga adali zuwa adali kuma wai suna suka ce mu mushabbiha ya za ku ce ma Allah yana da wajhu ai kun kamanta Allah ya za ku ce ma Allah yana yana da yadu ai kun kamanta shi da makhluqin ya za ku ce ma Allah yana da sagu kabiri ya za ku ce ma Allah yana da kadamu ya za ku ce ma Allah yana kowa saukowa ina baki a sun laifin akhiri ya za ku ce Allah yana magana ya za ku ce za a ga Allah ranar kiyama ai an tun mushabbiha ko to wai waɗancan waɗanda azjahaliya zan je kai tsinannu wai suka ce ma ahlus sunna haka suka ce ma ahlus sunna mushabbiha an gane ko yace jahalan minhu saboda tsabagen jahilcin su بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم saboda tsabagen jahilcin su da littafin ubangijin mu saboda tsabagen jahilcin su da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qillati ma'rifatihim kuma saboda karancin ilimin da aka rasu bil arabi bil arabi saboda rashin sanin larabci saboda ta wani saboda su ta ma ta dama ga cikin arabiya a rasa karasa gane gaban ta karasa gane bayan ta yace ni na bi lokacin wadanda larabawan da da lugasu yaran su da yaran su na ku dibna an kai muna magana daga khadabu ya khadibu ko ku diba ku dibna da yaran su an kai muna magana amma yanzu su masu yaren ba su ce ba haka abin yake ba su ajamawa wadanda ba larabawa ba ko ba haka ba kawai farisawa da iraniyawa da waɗanda ba ba su gada larabci ba gaba da baya suka ce a ai larabcin ba haka Allah kabi ba haka Allah kabi suka Allah gyara alhali asahu al-arab qatibatan wanda ya kuwa fasaha larabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yace sannan asahu al-arab irin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam al-ashratu al-mubashshara أهل بدر أهل عهد أهل بيعة الروان المهاجرون والأنصار كالبة sun ittifaki kan haka ma'anar take amma kai ka wanda ka koyi larabci kai karan jiya gaba ga kowa ko sai ka ci waɗancan ba su gane ba kai kan gane haka aka nufi majazi an ka yi tashbihi na ai ba a gane ba ai isti'ara ta ai kaza kaza kaza ai dole ai mukhalafa ai dole Allah yukhalifu lil hawadisi ai dole kaza ko ba haka ba wannan ba ana abu na illa rashin gane harshen larabci sannan gabanai da kuma rashin fahimta alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wa kad zakarna min alkitab was sunnati yace ai mu mu ambata a cikin alkur'ani cikin sunna fi zikir wajen rabbina game da ambaton ubangijin mu ambaton huska cewa Allah na huska ko game da ambaton huska ubangijin mu mun ambata ma fihi al-ghunyat wal kifaya in dai a awi haka to ko da hadisi ka so ko to mun ambata ma a da akwai gamsuwa kuma da wadatuwa ka ji abin da ka bukata na dalili gunya san daga ni daga ginan nan gani gunya wadatuwa zaka wadatu kifaya isuwa kuma ya ishe ka ayoyin da ka baka hadisan da ka baka sun ishe ka gaba daya ta kowane hanya ta biyo mu an haka amma yanzu abinda da za mu yi dama duk wanda aka ba sai ce aba ba larabci ba ba ni nahawu ba ba ni kaza ba ko yace wa naziduhu sharha yanzu sharhi za mu kara fasma'u al'ana ayyuha al-uqala ku masu hankali ahli sunna ku saurara ku jiya su yake kira yanzu fasma'u al'ana ku saurara yanzu ayyuhal ukala ya kuma su hankali malan ku abinda zamu ambato min jinsin lugha abin da ya danganci lugha yanzu bari mu komo shi qur'ani ba su ciki ko hadisi an baro su baya ko to bari mu zo ga lugha a cikin lokacin tuwa suka taimaka ma lugha kuma as-sa'ira bainal arab wadda ka kai ka dawo tsakanin larabawa ba larabcin yan yan yan bakakin wata ba ko ba haka ba ba larabcin iriyaniya ba ba larabcin jahaniya ba ba larabcin ba hausawa ba ko ba haka ba larabci wanda annaba larabe ba larabe kuhun kuhun gaba da baya in eh, kabira an kabira bar mu ji hal ya kawo ismul mushabbihati mujiba yare mujiba lugar laraba in muka diba lugar larabawa sai mu so mu yi mu yanke hukunci shin sunan yan kamanta Allah tun suna ce ma ahlus sunna ɗan kamanta Allah da makhluki ko ba haka shi abu shabbiha to shin sunan ɗan kamanta Allah da makhluki shin yana yana afkuwa yana fadawa ala ahlul asari ga waɗanda masu biya hadisai wa muttabi'is sunani masu biya sunnoni mu ahlus sunna cewa muna kamanta Allah da makhluki shin sunan da zai dace da mu a lugance ma mu gani mu dai qur'ani da sunna babu wannan mu mun san mu addai to a larabcin da suka kawo da shi bari mu larabcin nahnu naqulu to ga hujja zamu ce wa ulama'una jami'a malaman mu gaba'i ahlus sunna tun malama ahlus sunna fi jami'il aqatai ga dukkanin duniya da baki mahaukaci ko al aqatar jam'u quturin quturin ba qatarin ba quturin abinda quturin yanki na kasa eh continent da bai ji bature ko ba haka ba wannan continent da gare mu shida ko bakwai ko ba haka ba Africa Asia da sauran Europe da ga sunan dai ko ba haka ba to yan kada sai a ce al-aqaba to dukkanin yankoka ko nahiyoyi gaba da tun malamu wanda ka san duk ahadu sunna ka sai har gabas ka dawo ka sai yamma ka koma kudu ka je arewa ka tukun ka tuma ka dare tsakiya ko ba haka ba gaba ɗaya ka taro duk wanda aka ce ma ahlus sunna cikin malaman ahlus sunna wanda ya samu certificate a duniyar karatu kuma duniyar ahlus sunna sai ya ta ahlus sunna na ba dan zo ka dawo ba ba dan kaɗa kalasa da sunna ba sannan ba dan bid'a ba ahlus sunna na gidi gangaran to yaya sun ka bada wannan game da cewa tashbihi ko ko daga sunan Allah ya suka fassara su duka gaba ɗaya duka sun ce inna li ma'budina azza wa jalla wada duk gaba ɗaya faɗa muna guda wanda ya ce Allah bai da fuska faɗa muna shi guda duk duniya da ka faɗi ka tona mai asiri ko ba haka ba tun babu wanda ya musu wata fuska dan bid'a gaba ɗaya ala sabil misali dan gurguje sai mu ce duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar Siddiq har kutan din su kutan cikin sahabbai ko ba haka ba duk ko mu ko sabai mun san akwai tafazuri ko wani ya yi wani wani ya yi wani wani ya yi wani to dauki na kutan da su cikin sahabbai faɗa muna goda ambata goda wanda ya ce Allah bai da fuska wallahi ba ka samu ba ka samu ka ka tashi farin wannan zero ko da ba kan kwallo ko ba ka ba an gaba da su tabi'ina faɗa muna goda amma ka'ida sun tabi'una akwai ka'ida guda da aka sa tabi tabi'una su sahabbai sai mu rinke da mu ce duka amma ga tabi'in sai mu sa ka'ida guda wanda Allah ya sa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين akwai شيء Akwai na ci akwai na أقوي Akwai 'yan أنبياء kuma yadda sosai fa? ehe saboda haka tun da lokacin na ai duk kumance suna wanda tashi ba tashi wanda yake sahabi ba shike na sai ka ci tashi wanda yake sahabi to suwa sun ka kashe aliyu suwa sun ka kashe Uthman bin Affan suwa sun ka kashe Umar bin Khattab suwa sun ka samu Abubakar kuma kuma Abubakar Siddiq kuma an ka samu sannan suwa sun ka kashe Hassan suwa sun ka kashe Hussein ta hanyar kuma shi ma kuma an ka samu kwarmato an kai an ka tura mai wata an ka an bashi ita aure saboda na yi da yawan aure aka ba shi aka ce in ta sami magani ko ba haka ba sannan suwa sun kai faɗa da sahabbai suwa sannan suwa ne Umar bin Abdullahi bin Umar da aka tambaye shi yana na hadisin a cikin Bukhari masu tambaya suka tambaye a Makka suka ce wasu sun bayyana a gare mu a nahiyar Iraki sun ce wai la kadara yadda musu hadisin nan bai na ma na hana julusu na ubanai a umar bin khattabi na babanai ce san lahaja ko ba haka ba yadda masa karshen yace yace ka faɗa musu inna abdullahi ibn umar minhum bari'un ka faɗa musu babu su babu abdullahi ibn umar a cikin lokacin su akwai yan ko ba haka ba bara gurbi ko ba haka ba kuma alhamdulillah ba ido ne aka yi ba ahlus sunna na wannan lokaci gwarazan malamai na wannan lokaci a bi ihsanin sun sun sun sun fallata koyu sun raba ni zare da abawa aka cewa ko sun yi da ahalu sunna sun faɗa ma shi sun faɗa ma yan bid'a sun faɗa wanda ana bala ana kaluwa wanda bai sunna bai bid'a amma kada ta dole ayi mudare da zaran baka sunna to bid'a aka ce ma kawai kuma ce yi ta amma shi wani sai ga ya ce a ah, shi bai sunna bai bid'a ko ba haka ba kafin ko ba a ce ah, ban musulmi ban kaɗi dole kai guda to akwai su shi sa malaman hadisi suka ta suka wanke hadisai suka hidda zanjikai suka hidda makareta suka hidda fusatu suka hidda du'afa suka hidda matrukuna suka hidda majahuluna suka yi su waye kuma haka ba saboda haka ka'idar sahabbai sai mu ce kafa kulan su ba mu guda karata ka'idar sai mu ce ka ba mu attabi'una ya isani duk wanda ka faɗa mana shi to shi ke kan ma ka mu bayani ne mu da kai na za mu da kanmu za mu baka kayan yi ne da ka da sunan sai a ce ai wane na ai ka ji inda an kai ai ka ji inda ya karatu ai ka ji inda ya mutu ai ka ji mallamai ne ka ji ra'ayi ne dan kazana ko dan kazana. na yana cikin yan kadariya ko ya cikin yan jahiliya ko ya cikin mu'tazila ko ko ko kowa ko ko ahadu sunna na ɗari bisa ɗari to saboda haka ba mu guda cikin attajiruna da hisani attajiruna da hisani ba mu guda da kore ma Allah wajen ba ka da sannan gangaro a cikin mazahibul arba'a ba mu guda tsakanin mai auza'i ko sauri duk da na ce arba'a bari za ka arba'a din sai mu ce abu hanifa malik shafi ahmad bin hanbal ba mu guda ga shi baro bawo yace ba a ce mu Allah na da wajen mu muna yi baka ma wuraren suka ce Allah na da wajen to ba mu guda ko da kurin baki ko kurin alkalami suna rubutu zai a ce kure yayi yace Allah bai da wajen ko ya gyara da baya ku ne dai ake Allah da ba mu guda ba mu mun gama mazhabul arba'a sannan duk malamin hadisi na duniya inda an kace malamin hadisi ita wadanta wadanta mun san malaman hadisi imam Ahmad malaman hadisi na amma a cikin mu Allah su cikin kategori na na na malaman take ko mazhabul arba'a ko dauko kace imam al-bukhari imam muslim abu dawuda nasa'i ko ka fara tirmidhi sannan ka ce nasa'i ko nasa'i sannan ka ce tirmidhi sannan ka ce ibnu majah da aka ce ma kutubu sitta ko sannan ka wada irin sunan dari sunan al-bayhaqi ka musu akwai ibnu khuzaima sunan sai ibnu khuzaima sannan akwai na dalibi na ibnu hibban sai ibnu hibban duk kafa kulan hada ha ira masu dabarani su masu dabarani mai mai mai al-mu'jam al-akbar da al-mu'jam al-awsat da al-mu'jam al-saghir kawo su kai har da su ibnu alif duniya sanda abu da har da irin su abu sharhi wanda wanda komi lauje yayo duk gaba da ko da mawdu'i da sahihi da da'ifi da la yutajjibi da komi an ka hada an ka baka har su koda mistakenly faɗa muna koda kure wanda ce Allah bai da wajen kure mai yi faɗa muna shi baka shi kina sanin da ko mun gane to suwa ne mallamai in ba waɗanda ba suwa ne mallamai in ba waɗanga ba sannan in ka gangaro daga wajensu ka biyo hatta da masu turuku da yadda ko ba haka ba da wanda aka jingina ma da wanda ta karyata wanda aka su suka yi ko na ji abin suka suka yi komitin abin suka kawo abin su waɗannan ba magana game da su ko ba haka ba tun kana komitin da hika to ka samu jaru shi kina an soke ka ko ba haka ba kana cewa ga ɗari ka an soke ka saboda ni saboda yanzu kana cewa kai a kishi annabi ka bude ma annabi kana hasada Allah ya zaɓa ya bibita shi kan kowa missa kai ma ya kamata a yi ma to tunda kuma Allah ya ki to zaka fatan makanka da kai shi kace ko ba haka ba saboda ka ba mu ko magana wanda yace haka amma kila za mu ce muna da waɗanda an ka danganta ma abdulkadir jilani ya yi alkuniya da talibi tarikil haƙƙi ko da kure faɗa mana inda ce Allah ba da asali ma ƙwaro ba ya ce Allah na da wajen kila fahimta saboda haka daga can has ila yau mina hada duk wanda ka ya ce Allah bai da wajen dan banza na dan banza na kuma da ilimi ba san da shi ba faɗa ma kowa shi na ibnu khuzaima ka son ya ce duk duniya ta mutu shi sa kai ahlus suna kakka da cewa ka ahlus suna kake da kana dan area da kana cikin ɗan wani abu ari da ta. Hmm, ɗayan biyu na ɗayan biyu na shi da dai na ga area kuma ba ahlus suna din ka samu jaraba Allah ka ɗauka ciki ko ba haka ba jaraba ɗin ta kawai kamar Allah ka ɗauka Najeriya ka san jaraba ta ko ya ka jaraba ta Allah ka ɗauka? Hmm. ba ina faɗa haka ba shi Jafar shi ma haɗin mai kama da haka yace wanda da Allah ka dauka Najeriya kuma ya san ne ina ya san daidai kuma yana son yayi daidai ya san daidai yana sun yayi daidai ya samu kai na Najeriya kawai ɗauki kaddara ta Allah ka ibtila'i yana Allah ya kawo da Najeriya duk ba kun Najeriya ba a son daidai mm-hmm. to waɗannan mun gane haka ko to faɗa mana guda wanda annaka wanda ya kore mu Allah wajen shi na yake nahnu naqulu wa ulama'una wa nahnu naqulu mu muna cewa wa ulama'una da duk nan mu ba mu dai ba da duk malaman mu jami'an baki da fi jami'a a kasai ga dukkanin duniya muna cewa suna cewa muna cewa suna cewa inna li ma'budina azza wa jalla wajha abin bautan mu dai Allah mu dai mu na mu Allah to mu ana mu Allah yana da fuska kama a alama na Allah kamar da shi Allah ya ilmantar da ya sauta mu haka fi muhkami tanzili a cikin katangantaccen littafi ne wahu kuma ya siffanta littafin ya siffanta fuskar abu ya siffanta fuskar bil jalali wa ikram an gane kuma waha kama da yanke hukunci ga fuskar bil baqa ce wa zuwa ta tafi ce wa sako ya yanke mai akwai fuskar kuma yawon wada fa anhu halaka ya kore mai halaka ce kullu shay'in halikun ya kore mai halaka wa naqulu kuma mu za mu cewa inna li wajhi rabbina azza wa jalla fuskar ubangijinmu mai girma mabuwayi minan nuriyat li tasalli wajhi inna li inna li wajhi rabbina azza wa jalla fuskar ubangiji mabuwayi yana da shi fuskar in ku hausa muka sai mu kana da don hausa fuska mace a hausa a larabci fuska muzakkar a fahimta tana da fuskar tana da minan tana da haske wa da hazo wal bahari da farjini waɗannan malau kashafa hijabu da la malau kushifa hijabu da an kuranye wannan hijabi la aharakat subuhatu wajhihi kullu shay'in adarakahu basaru da hasken fuskar Allah ya kone dukkan wani abu da ganin Allah ya kai da da an kuranye wannan hijabi ya faɗi abin da ya faɗi ko yace to shi Allah an sha makance shi an a ahalin duniya da ganin mutanen duniya a duniya ka ba gani Allah wannan akida ahli sunna ta ko la yarahu basharun babu wani mutum guda wanda zai ga Allah ma mu fi duniya fi duniya albaniya matsayi yana cikin duniya kararra wanda duniya ba duniya kararra ai kamata inda dadi yake in inda wurin dadi na a baka dadi kuma haka ba to duniya ba wurin dadin na ba saboda ka sai an ka ajiye ma daɗin da yake daɗi daɗi har gidan daɗi ko ba haka da an ka ajiye ma shi saboda ka za a baka shi duniya wa naqulu kuma za mu ce inna wajha rabbina alqadim fuskar ubangiji mu ubangijin da bai da farko fuskar la ya zalu baqiya bai kushe ba yana nan wanzace fana fa anhu alhalaka wal fana Allah ya koyi mai ƙari ya koyi mai halaka wa naqulu bari za mu ce inna li bani adama wujuha to inda suka so abba suka ce ai musu shi ko wai kan ya buga ko ba haka ba wai kanka ce haka wallahi an kace Allah na da fuska sai kai na ya buga ko ba haka ba ko ba an kace Allah na da fuska sai kai ne Allah na da hannu sai kai ne ya buga duk bacin da aka wa Allah kai ne mai buga ba eh a cikin makhluki mai zanna ya tutu a ce mai Allah kai ne mai buga ba a ce mu wani baba uban Allah kai ne mai buga ba ko ba haka ba a ce ko ni Allah kai ne bai buga ba bai ce an kawo tarwata kai ba bai ce ana kawo hitina kasar shehu dan fodiyo ba ko ba haka ba amma an ka ce Allah na da kuska to Allah ya ce tabarakan ladhi bi yadihi Allah na da hannu tabarakan ladhi bi yadihi mulku an ce da kuska wai ka wajen rabbika ayat ka da ka fassara to ka kawo hitina ka kawo tashi hankali ka sa abin da kai ya buga ko ba haka ba eh mala igres ce ko kansu ba buga ba fashiya ma da yi idris na na bauchi ce to ba bugan kai ba fashi fashiwa zai yi don ba mu barin wani ce to mu bar mu ce musu inna li bani adam wujuha ko bari ka ji bambancin dun ka gane ashe kai da kika rigima cewa Allah bai da wajahu kuma kana kokari ka ce abin da yasa Allah bai da wajahu don an ka ce Allah na da wajahu an ce Allah yana da wata siffa da makaluki na da ita kuma ba shi hukunta ba to bari mu baka analysis ka gani mu za mu ce inna li bani adama wujuha dan adam ko wanda adam mace ko ko namiji karami ko babba yana da fuska amma kataba Allahu alaiha alhalaka fuskar da ka kayewa ta bari adam ko a rike siffa ta daya fuskar halaka tana mutuwa wanda an hal jalal wal ikrama kuma ya kore mata jalalu ya kore mata ikrama dun bai taba an wato fuskar ibn adam yake ce zun jarayi yake rayuwa? kina gane siffa ta biyu ko wata dan adam bai da ita amma wata una da ita sannan gaira mawsubatun bin nuri wa biya'i wal bahari siffa dan adam fuskar dan adam ba a siffanta ta bin nuri da haske ba wa biya'i ba hasken ta ta da hazo ba wal bahari ba a siffanta ta da kurjini ba allati wasafa Allah biha waja wanda Allah siffanta wasu ta wanda an kace inda an kuranye da hasken huskar Allah da ya kone inda ganin Allah ya kai ko to faɗa min ɗan adam duniyar gaya wanda a gani ne har sai fuska ta kone ka ka san sai ba ka baki ko tun yanzu ko a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an ba shi shakarul husudu annabi wa annabi Yusuf ana gani abu bace ana gani ko gani ko bace ba ya kake nan ba kana shi har yanzu a sifar Allah da aka sun a ta ma daban take ta dan adam tana halaka ta dan adam ba ta da jalal ba ta da ikram ta dan adam ba ta da nuru irin nuru dange da aka cewa a koran ya sheko ne ko ba haka ba ka gane mutanen ga masu kokarin su ce ma a kone mu Allah sun suke kawai su kwace ma Allah siffa ta su ba wani nan da sun sun ga ga hadisi ba amma sai suka hana ma Allah sun ga ba dan adam tunda sun ka ce shehu Usman ne mai arba da kai ko aka suka kashe Usman ba rahimahullahu ta'ala suka ce wai kullu ruhe yake amma da an kai yakin alkala abun gudu ba da wahala yace a kai inda abun gudu abun gudu yana tsaye abun gudu kai dawa kai tsaye wani tsaye a ba ta jiwa wai shehu ya kai karama da bai gama ido da kabi ko ba haka ba ko ne yi karan da yanzu ya kware wasu ta ce abun gudu laki aka ce gashi kware ce abun gudu kai da Allah wai ta mace faɗi na ya mutu ko ba haka ba eh lau kushe fa hijabu kushe la harakat ko ba haka ba kafi wani wani irin tatsuniya da shi ne kawai ai da ai da mu Allah ata kuluna ala Allah ma la ta'lamu kuma duk wannan wai a ce wai wai duk bai tada hankali ba bai raba kai ba ko ba haka ba faɗin cewa ka tabbatar ma Allah sifofi ne shi aka kawo raga kai ra'a da kai da kwawace kai mun ji siffa ta je ko ta hudu ko sifa ta farko fuskar ɗan adam tana karewa ta biyu ba ta da jalalu ta uku ba ta da eh, ikiramu ta hudu ba ta da nuru da biya'u da bahabu ta biyar tuduriku ha bani adama, wujuha bani adama hannun duniya idanun 'yan duniya mutanen duniya ko suna iya ganin fuskoki ɗan adam faɗa wanda ba ya kallo ne ki kalle a gani ni zai samu a ce ba ya kallo ne hatta tsuniyar da an ka mai mini na kwada ba ta koyi ba ba sai na faɗi ba amma akwai wani sarki ƙasar ka ba akwai wani sarki ƙasar ka wai in ka haɗa ero ido da shi wai ricciya haka wai rufciya wai da ka kuskura hacce ma aka yi kakka hada da shi kwashi ga duke da ito ba. tun muna ɗalibai aka shirya mana za mu zo mu kai mai ziyara tun sanar nake da haka nan na ce to ni ko sai na hada ido da shi kuma cikin ikon ikon Allah an ce dan yaron sai mana addu'a shi aka in ka hada ido da shi da kana yi kana rufe hasai har ni gama addu'a ban ji ba ni kan da shi ta tsune ta kuma ina nan dare ne har kuma hanyar suna tantar hanyar suna tantar saboda haka babu wani mai huskar da ba ya kallo ko ka da hankali karatu ya karatu ta jina na'am Contactamos. a ci gaba a taurara a taurara yace tuduriku a kula tuduriku wujuha bani adama absaru ahli duniya la tahariku ne ahadin sha'aratu fama fawqaha idanun mutanen duniya suna jirin huskokin dan adam ƙwarar gashi ƙwarar gashi ba ta koliya ba ne abin da ya gashi kila gani fara gashin ka ba ta konewa bala ta shi ko Allah ba dan ku shifa a hijabu na aharaka an ka ce ko ne mun samu siffa ta nawa tabbiyat wadanda Allah na da sifofin dan adam bai da wannan siffa ko saboda ni saboda ni kana aiki mai dan adam kuma ga kanan tangaran babu abin da ya same ka li nafi subhati anha don an kore muskokin dan adam an kore as-subhat gare su hasken nan mai kone mutane ba su da shi Allah ki bayyana halajiyuna al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam li wajhi khaliqina wadanda Allah madaukakin sarki ya bai wannan manzo sallallahu alaihi ya bai, na ma fuskar fuskar mahalicin mu ko to duk sifofin babu su ga dan adam an ji wannan bari sai mu komo da dan adam shi kuma mu ji shi kuɗa da wasu sifofi wanda Allah bai da shi nan nan in kana son ka shi yana da abin da Allah bai da ko gashi nan wanda kullu sai mu ce inna wujuha bani adam fuskoki dan adam muhdathatun kwararina an yi sanda babu su Allah bai da wannan makhluqatun yin su an kai Allah fa eh ba ai shi ba lam takun daure babu su fakan wala Allah Allah ya halitta yayi fuskokin ba da Allah takun makhluqatan bayan daure babu su ba samu wani farki nan ba A awjadaha Allah shi ya samar da fuskokin ba'da ma karat adama bayan da ta zama nafin babu ta babu bambanci wa inna wujuha wa inna jami'a wujuhi bani adama abinda kuma wani abu wanda abinda fuskar Allah ba ta da shi amma da da shi dukkanin huskokin ƴan adam faliyatu kanewa su kai faliya ghairu baqiya ba su wanzuwa Allah ko wayarka mun ji abin da sifa ɗanan ba ta da tafsiru jami'a dukkanin huskokin ɗanan za ta koma mai ta matattu to kai ka mutu bane huskarka sun matafsiru sanin bayan sun zama matattu huskokin su zama eh, ramiman rudugaggu ya rududduge ya dudduge ya zan zuzzuɗa dan sakkwato ya san zuzzuɗa ya zan zuzzuɗa na gwani ya ban kawai san zuzzuɗa an san zuzzuɗa ya kone ya zan ƙasa ya lalace duka fuskokin ya da za hakan sun mai yushi'uha Allah sannan ranar lahira Allah ya sake tadda su da ma qad raniman bayan sun kasance rujukakki Allah ya sake kada su ana ganewa ko talakka ita wannan fuskokin su haɗu da minan nushuri wal hashari wal wuqufi bayna yaday khaliqiha hafil qiyamati wa min al hisabi bima mat yadahu wa kasbi fi dunya ma la ya'lamu sifatahu ghayrul khaliqil bari in sun ka tashi ranar kiyama su huskokin ga abubuwa wajen guda uku ko guda biyar za ku haɗu da su wannan to Allah shi babu ruwan da waɗannan fatalaka huskokin za su haɗu da annushura tashi cikin kabari sun mutu a mu cikin kabari sun zama nemun sai a ga tsoka ta ƙafiya ta ji tsoka ta ciro ko ba haka ba ga jini yana sakire ta cikin jiyoyi sannan jiya sannan huska ta koma ga ta wanda ta sani nushuru kenan ko wal hashari sannan a gargada su a kai su da matattara guda wa ka tattara Allah sannan wal wuqufu bayna da khaliqiha fil qiyamati sannan ga fuskokin tsaye gaba ga mahalicin su sannan wa min muhasabati za su haɗu da hisabi hisabin da bima ya yadahu abinda hannun shi da ya gabatar wa kasabahu fi dunya kuma da abin da yayi ya aikata ya sar ya sanna ya tsirfa a duniya sai zai su ko zai hadu da ni to wadanga sai hadu da ma la ya alamu sifatahu ghayrul khaliqil bari babu wanda ya san siffa abin da shi dan adam sai hadu da shi a ranar tashi har kiyama daga tashi zuwa cikin kabari daga tashi daga kabari zuwa tsayuwa cikin hilin matattara zuwa tsayuwa gaba ga ubangijin Allah ya zo so waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan lokacin da Allah zai zo zuwa hisabin da za a yi abinda fuskan nan za ta gamu da shi babu abin da babu wanda ya sani sai Allah mahalicci a duk wannan bai bambanta da bai bambanta ba Allah da siffar makhluki ba sun mata shiru sannan karshe sai a yi mata a yi mata rulin na karshe hukunci na karshe a yi mata hukunci in ma ila jannatin muna'amatin fiha aw ila nari mu'azzabatin fiha in ma a kai ta aljanna a yi mata ni'ima har abada ita kuskokin ko ku a kai su wuta a yi musu azaba har abada to yanzu kun ji wanda bambance bambance ko kun ji sifofin da aka wuta Allah wanda da adam bai da su kun ji huskokin da aka dan adam wanda Allah bai da su ko ba haka ba to yanzu mun hada ko to mu yi mun hada to mu datsa mala yace to fa hal ya kadan to Allah zai dan so tarsuwa kadan wa kullu ma kadara bi balika idan ilmul kalami fallahu bi khilafi zalika ko to ilmin kamin kashe haka nan ba ilmin tauhid na kwarai ba to fa hal ya habu shi yana karso ma kai yana karsowa ya zaune hijja ya kuma huta hankali ala sunna ku ni ka tambaya shi yana karsowa bi da aqilin ga zuciyar mai hankali murakkamun fihin akala wanda anka girka ma hankali na hankali an ka sa ma hankali ba hankali, ko hankalin tuwo ba hankali hankalin ilimi eh shi yana karso mai sannan kun bancin wangayar hankali sannan ya fahimu lokacin arab ya san harshen larabci ya san abin da aka taimo da larabci sannan wa ya arifu khitaba ya san sale sale salon maganar larabawa ya sani wai alamu tashbih ya san abin da aka taimo tashbihi ya ka ce tashbihi ku yi kama da mutum ɗari bisa ɗari ba ta tashbihi ba ya san abin da aka taimo tashbihi ko shin don Allah irin wanga mutum mai wanga hankali mai ilimin larabci mai ilimin Allah da annabi shin yana karko mai a zuciya Allah hadal wajaha shabihun bi zalikal wajhi wanda fuska, ta yi daidai da wannan huskar sai an ka ce huskar mutum to Allah tana karso mai huskar Allah sai daidai huskar Allah ko ko an ka ce huskar Allah inda ya san irin waɗanga abubuwa tana karso mai an ce huskar huskar da da an ce huskar Allah sai ka ce shi kenan an tuna oh mai karewa mai rakkashewa mai zama ƙasa mai tasuwan aka tasa cikin kabari wanda aka wa hisabi to Allah ya ta kan yake wajen wallahi ko ko aka ce wajen wa ibnu adam wanda uska da adam mara shi harko mai hasken da aka gani ya kone mai ita ka bi to Allah ga sifofin abu ga sifofin abu kawai kalima don an faɗi kalima ko ba haka ba shikenan kawai a'a an yi tashbihi saboda haka mi azza ai to madadin dan adam da an karamma a kore mai ita da an kore mata Allah Kina ka kun fai kun wani wani rashin hankali ko dan Najeriya in zai kaso mai kai yake yi ya bashi dan Najeriya ko ba haka ba sai yi mai kari da kai da wa? ya kai babban riga da ya ga mai tabani kai da hadisi ya san bai da kodari ko sai ba mai babban riga kuɗi sai ba mai babban riga gaskiya ko ba haka ba to ko da Allah ko shi kashin ga hankali ba ka yi hankalin to ko irin wanga kashi na hankalin to ba ka yi ga dai an ce wajen to sai aka ce to wanda waje wa duk wanda bai ita to bai ba ma gane kai kai ba mu ma shi wanda bai da waje ko kyau bai ko kyau bai da wanda bai da waje ka ce to tunda ashe fuskar waje ta kamala ta ta daukaka ta ya kamata a ba mu lokaci a hana ma ibnu adam ita ko ba haka ba to sai hana ma Allah ita sai ba ibnu adam yace ina zato haka anna hadha alwajh shabih bi dhalika alwajh wa hal ha huna ayyuha alqala shin ya ku masu hankali anan din anan don Allah akwai tashbih wajh rabbina jalla sana'ahu siffanta ko kamanta fuskar ubangiji mu wanda ya guda dukaka allazi huwa kama wasafa kama wasafna wa bayyana sifatuhu min alkitab was sunnah sifan nan da huskan nan da kamar da mun ka siffanta ta kuma kamar yadda siffanta ta a cikin Qur'ani da hadisi don Allah yanzu ana cewa akwai tasbihu wata fuska bi tasbihu wujuhi bani adama da kamanta da fuskar bani adama akwai allati zakarna ha da muka ambata ne siffar dan adam wa ha wanda muka siffanta shi akwai tasbihu gairu tifaki ismi wajh in ba kamar an yi daidai da sunan wajen wa ismi suna ɗaya na ko ba haka ba ana cikin lokaci in ba sunan wajen ɗaya ba A ashe suna ɗaya na to kaga ashe dun suna ya tarayya ko ba haka ba ka tarayi tashbihi wanda za mu san gashi nan kuskusu zai faɗa muna cewa ai to tsaya bari mu ce kaddara da haka so ya kai dan dan jami'a ko ko diki kaddara bari mu da muka su ce ba Allah bai da wajen ko a kore da da ta da wajen yace ya da wajen to alade ba bai da wajen kare ba to an ka ce ma kana da wajen kare na da an kamanta ka da kai an kamanta ka da alade an karamta ka da jaki sun jaki da kuwa jabu alaji da kuwa jabu nan jaki da ciyawa Allah wallahi babu wanda ka ciyawa fuskata sun ɗaya sun ɗaya suna zo guda sun ɗaya suna zo guda aka ce da fuskar jaki ko ba haka ba ya yadda Allah na ya yadda jaki na da fuska ya yadda alade na da fuska ya yadda duk abin da ya ramma yana da fuska sannan ya yadda shi ya da fuska amma da zarar an ce mai to kai kama da jaki sai kama jima ko ba haka ba sai kokarin ya bayyana mutane ai suna ɗaya na an kan wanda shi ko ba haka ba kowa na da tashi kuma nan da ya san Allah na da fuskan ya san jakin na da fuska shi da fuska ko amma da Allah ka yi huskar jaki huskar mutum da huskar alali wace ta shi kyau ta mutum ta haike huskar mutum da huskar jaki wace ta shi kyau to in dai har dai kai kai an da mutum ko ba haka ba ba kai kai kanka ba yanka an kai ko ba haka ba to in dai har kai wanda an zuci an kai ka tsara wani to shi ina da Allah kila ba sani ba kun gani ina da Allah wanda shi ba makhluki na ba ba yi shi an kai ba ina da rai ya za a ce huska ce ba ta hintata kila an fahimta na ji bari magana sun ce lokaci ya tafi na ja karatun da yawa subhanaka allahumma ai akwai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika kar a manta da suna insha Allah